يا ايتها النفس المطمئنه amma shi ran mumini za a ce da shi yayin mutuwa da kuma ranar alkiyama ya ke wannan rai mai natsuwa da imani da aiki nagari